Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki maka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis 29 ga watan Satumba shekarar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar likitoci da ke faɗakarwa kan abubuwan da ke haifar da cutar daji da kuma hanyoyin kariya ta Najeriya. Ta gudanar da taron ƙara wa juna sani kan sabbin hanyoyin maganin cutar ta daji. kiran da muke dama a irin wannan ranakun shine su mutane ko da a ce mutum ba shi da kuɗi ko wani abu ya zo asibitin saboda in ya so za a san ya za a yi saboda ita cuta na jeji da ake cewa ba a warkewa ba haka bane ana iya warkewa aka same su a farko farko matakin farko akan iya magani har a kai ga warkewa za kuma ku ji cewa ghana da afirka ta kudu sun sanar da buɗe wani asusun ci gaban nahiyar afirka wanda ake sa ran zai taimaka wajen bunƙasa kasashen nahiyar a fannoni da dama Muna kuma tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Mulu Barma zai gabatar da kuma sharhin jaridun kasar Ghana. Amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum na cikakkun labarin duniya. Cibiyar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta ƙasa da ke Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai suna Ayan ta afka jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka Masu hasashen sun ce ayan ta zo sauka ne a ranar Laraba kusa da kayo Costa da ke kusa da gabar tekun kudu maso yammacin Florida tare da iska mai tafiyar kusan kilomita 250 a cikin sa'a guda wacce ta yi kusa kaiwa mataki na biyar ma'auni da ke nuna karfin guguwa da irin barnar da za ta yi. Sama da mazauna gabar yammacin Florida miliyan biyu ne aka ba da umarnin ficewa daga gidajensu yayin da gwamna Ron DeSantis ya nada dubban sojojin kota kwana da ake kira da National Guard don su tallafa. Tuni dai aka rufe wuraren yawon bude ido irin su Disney World, Universal Studios da SeaWorld a wani mataki na tunkarar guguwar. Jami'an tarayyar Turai sun yi kira da a ƙaƙabawa Rasha tsauraran takunkuma kan harkokin kasuwancinta inda suka soki hukumomin Moscow kan zaben raba gardama na bogi da suka gudanar a Ukraine. Lamarin da har ila yau suka ce wani mataki ne na karɓa ikon wasu yankunan makwabciyarta don haɗewa da nata. shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce kuri'ar raba garrama da kremlin ta shirya a yankuna hudu na ukraine don shiga rasha wani yunkuri ne da ba bisa ka'ida ba na kwace ƙasa da canza iyakokin ƙasa da ƙasa da ƙarfi rasha ta ce sakamakon zaben da aka yi cikin kwanaki biyar da suka gabata ya yi matukar samun goyon bayan haɗewa amma ukraine da amurka da ƙawayenta na yamma sun ki amincewa da zaben na raba gardamar fondar leyen ta ce iyo e na shirin fito da sabbin takunkumin shigo da kayayyakin rasha da kuma faɗaɗa haramcinta na fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje don hana sojojin na kremlin samun muhimman fasahohin zamani A wani labari mai nasaba da wannan kamfanonin turai na ƙara ɗaukar matakan tsaro a kusa da bututun mai sannan farashin makamashi na sake hawa sama yayin da ake zargin an lalata wasu bututun mai guda biyu na gangan. Waɗanda suka taho daga Rasha lamarin da ke ƙara nuna yadda nahiyar ta turai ke fuskantar barazana a wannan fanni na samun mai, wanda hakan ya sa ƙungiyar ta iyu e ta yi gargaɗin ɗaukar fansa. Wasu jami'ai da masana harkokin makamashi na Turai sun ce akwai yiwuwar Rasha ce za a zarga da yin zagon ƙasa, yayin da wasu kuma suka yi gargaɗin a guji nuna yatsa har sai masu bincike sun iya tantance abin da ya faru. Rasha tana amfana daga hauhawar farashin makamashi da kuma matsin tattalin arziki a duk faɗin Durai. Moscow dai ta takaita jigilar iskar gas zuwa Turai a matsayin ramuwar gayya kan takunkumin da kasashen yamma suka kakaba mata bayan mamayewar Ukraine. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma a halin yanzu bar mu duba wannan rahoton. ƙungiyar likitoci da ke faɗakarwa kan abubuwan da ke haifar da cutar daji da kuma hanyoyin kariya ta najeriya ta gudanar da taron ƙarawa juna sani kan sabbin hanyoyin maganin cutar ta daji ƙwararru da suka halarci taron sun yi nuni da cewa akan iya shawo kan cutar idan har masu ɗauke da ita suka je asibiti akan lokaci kamar da za ku ji a wannan rahoto da hawa umar ta aiko mana daga abuja A duk shekara likitoci a bangaren maganin cutar daji kan hallara don tattaunawa da faɗakarwa kan sabbin hanyoyin maganin cutar daji da kuma binciken da ake yi na kimiyya game da cutar. Taken taron na wannan shekarar shine sabunta yadda ake maganin cutar daji a Najeriya. Ƙwararriyar likita a bangaren maganin cutar daji a fannin gashi wadda ake kira da chemotherapy a turanci Dr. Hannatu Ayuba Usman ta yi ƙarin bayani kan yadda irin wannan taron zai taimaka wajen wayar da kan jama'a game da cutar daji da maganinta. Irin taro haka zai taimaka matuka saboda ta wani gefe ne giɓaɓen nan ana kuma duba dabarun da za a yi a man magance giɓayen nan tun daga advocacy sanar da jama'a sanar da gwaje-gwajen da ake na kansa tun daga kuma tsara har irin gashi da irin kemo da za a bayar har da follow up to yanzu har na'urorin aiki na tsakiyar kwakwalwa yadda za a bi ba sai an bula kan ba dabaru iri-iri yanzu ana samu ki ga mutum an yi masa gashin kwakwalwa ya dawo yana abin da ya saba yi ba kamar da ba haka kuma taron ya duba yadda za a ba wa masu fama da cutar daji cikakken kulawa ta yadda za su yi rayuwa mai inganci a cikin al'umma kamar yadda Dr. Shehu Salihu Umar ya bayyana za mu ƙara isar ma su masu cutar dajin da irin sababbin sako idan aka kai mishi irin wannan ilimin can din zai yi amfani da shi wajen neman makan shi lafiya ko da ma a birni ne idan muka kara inganta wayar da kan mutane akan wannan sai ga mutane za su iya zuwa da wurwuri inda za a iya magani cikin sauki kuma ana iya a samu dogon rai bayan an gama cuta. Dr. Mustapha Muhammad ya ja hankalin mutane ne da nuna mahimmancin zuwa asibiti a lokacin da cutar ta suma. Kiran da muke dama a irin wannan ranakun shine su mutane ko da a ce mutum ba shi da kuɗi ko wani abu ya zo asibitin saboda in ya so za a san ya za a yi saboda ita cuta na jeji da ake cewa ba a warkewa ba haka bane ana iya warkewa aka same su a farko farko matakin farko akan iya magani har a kai ga warkewa. Sunana Dr. Abba Ali Tijani ana nuna mana yadda dai wannan sabon binciken da aka yi na shawo da shi wannan kan kansan wanda in mun koma wuraren mu infection sun zo mana inda za mu yi mu applying wannan sabon ilimi na kimiyya da aka samu. A nasa bangaren kwararre a fannin har hada magunguna Dr. Richard Micheliya ya ce yanzu ana samun magungunan cutar daji da rahusa. Gwamnati ta sa ido a kai akwai NGOs ku kamfani masu magani din masu hada kai da pharmacy su ga cewa wannan sadan magungunan nan an sokar da su. Pharmacy suna dealing directly da kamfani masu yi kai yasa cewa yau an tashi waye gari kudin tsadan magungunan kansa din ya sokar. Biye da haka muna so mu gai kamar yadda ake a HIV AIDS ana ba da magunguna ma kyauta. An ware watan gobe ne a matsayin watan wayar da kan jama'a game da cutar daji. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. kwantar da tarzoma a Iran a ranar Laraba sun yi fito na fito da masu zanga-zanga da ke tarera waƙar da ke cewa a kawo ƙarshen mulkin kama karya. A wani babban dandalin da ke birnin Tehran yayin da aka ci gaba da bore a duk faɗin ƙasar kan kisan wata matashiya da 'yan sandan Hisba suka tsare saboda bata rufe gashinta da kyau ba. An kuma yi zanga-zanga a wasu biranen kasar saboda mutuwar Mahasa Amini 'yar shekaru 22 da haihuwa 'yar kabilar Kurdawa da aka kama a ranar 13 ga watan Satumba kuma ta mutu kwanaki uku a asibiti bayan da ta yi wata doguwar suma. Wannan zanga-zangar ita ce mafi girma a Iran tun bayan wacce aka yi a shekarar 2019 sanadiyar tashin farashin iskar gas a ƙasar. 'yan uwan amini sun shigar da kara a ranar laraba kan jami'an 'yan sanda da suka kama ta inda suka buƙaci a gudanar da cikakken bincike kan yadda aka kama ta da yadda aka yi da ita da kuma yadda aka kai ta asibiti kasashen armenia da azerbaijan sun zargi junansu da karya yarjejeniyar tsagar ta buɗe wuta da aka kulla da ta kawo ƙarshen yakin kwanaki biyu a wannan watan wanda shine karo na biyu a cikin kwanaki biyar. Ma'aikatar tsaron Azerbaijan ta bayyana cewa da misalin karfe shida na yamma rukunin sojojin kasar ta Armenia suka fara harbe-harbe a wuraren Azerbaijan a yankin Kalbajar inda suka raunata wani ma'aikaci guda kuma sojojin Azerbaijan sun ɗauki matakan ramuwar gayya. Sai dai ma'aikatar tsaron kasar Armenia ta bayar da wani labari na daban. inda ta wallafa a shafinta na twitter cewa sojojin azerbaijan sun yi lugudan wuta kan wuraren armenia da ke kusa da kan iyaka ta hanyar amfani da roka da wasu manyan makamai lamarin da ya sa bangaren armenia ya mayar da martani a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kasar Ghana da Afirka ta kudu sun sanar da buɗe wani asusun da zai ciyar da nahiyar Afirka gaba. Asusun da ake sa ran zai taimaka wajen bunƙasa fannonin gine-gine, tattalin arziki da ilimi a nahiyar. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hamza Adam ya aiko mana daga Kumasi. Delighted to announce, together with colleagues in South Africa, President Cyril Matamela Ramaphosa, the launch of the Africa Prosperity Fund. Jawabin shugaban Ghana na na Ado Dankwa Akufo Ado kenan yayin da yake sanar da bude kan asusun ci gaban nahiyar Afirka wato Africa Prosperity Fund yayin taron Global Citizen Festival a Accra babban birnin kasar Ghana a inda yake cewa The billion dollar African Wannan asusun da zai tattara biliyan ɗaya na dalan amurka domin al'umman afirka ya taimaka wajen samar da ci gaban nahiyar ta fanni daban-daban ciki har da bunkasa harkar gine-gine da tattalin arziki da neman ilimi da baiwa mata da matasa damarmakin da suke bukata da ma bunkasa harkar kiwon lafiya da fasahar zamani da dai sauransu wannan asusun zai kasance karkashin yarjejeniyar kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar afirka matakin da shugaba na Danko Akufa da ya bayyana cewa zai ba da gudunmuwa wajen kawo karshen matsalar raunin tattalin arziki da kasashen nahiyar afirka ke fama da shi yi. Na tuntubi masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa kana lecturer a jami'an Christ the King University College a Ghana, Dr. Najib Ibn Hassan, an da na masa tambaya ko shin ya ji da wannan batuwa inda yake cewa. Fandin ya kafa wanda ba na ƙasa guda ba kamar Africa in general. So shi in an samu good monitoring capability kamar wanda suke da capacity za su monitor duba al'amarin to wannan ba wani corruption embezzlement akwai transparency kamar kowa ya sani ke. Kenan fahimce ka ya kamata eh, a samu waɗanda za su ringa sanya idanu kenan kan wannan asusu ko. Eh kwarar kuma don kagan duk abin da zan zo batun kudi ya kamata a samu wanda zai ta lura zai ta kula ba lalle don an ci kudi ba a don kuskure wurin batun wurin lissafi an yace maka nan kuma idan kuma za a taba kudi kuma a sa shi inda bai dace ba ko wani zai taba kudi saboda shi interest shi personal interest shi lokacin na wazan wayannan kanan kwamiti za su nuna mishi ba a ah, wannan kuskure ne ai kaza kaza saboda shi ina ga kamar in wannan da in ya kafu kuma aka da niyya mai kyau kuma ainihin za za taimaka an samu amfani to sai dai ta fannin kare hakokin mata da matasa na tuntube malama Fauziya Adam mai fafatukan kare hakokin mata a Ghana inda ta yi marhabi da wannan asusun ci gaba ne sosai da zai taimaka ma mu mata yanda lamuran nan ke tafiya kamar mu mata an bar mu baya yau kuma mata kuwa ban bar kanmu baya ba muna tafiya ta inda ake shiga duka kowa na shiga amma ya zo ya zama kamar mata inda za a shiga duka shana dokan shi kamar mu mata ne mu muna da rauni sai sa shi kamar ba iya a samu inda ya kamanci a sa shi sa wanga asusun ya taimaka wa mata sosai sai dai kafin wannan taron an buƙaci da shugabannin duniya da manya-manyan masana'antu tare da ƙungiyoyin ba da lamunin ƙasa da ƙasa da su ba da gudunmawa wajen shawo kan matsalar matsanancin talauci a duniya hamza a Adam muryar Amurka kuma si Ghana. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe uku na dare ne da minti sha hudu takwas na safe kenan da minti sha hudu a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. A Ghana kuma bakwai na safe da minti sha hudu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha tara talatin da daya 4960 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma mu shakata da wannan waka. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. sunana sule mummuni barma a makon jiya shirin ya tantauna da wasu shugabannin makafin najeriya da nijar da ke cirani a kasar ghana a dalilin dangantakar da ke tsakaninsu da sarkin makafi na birnin kumasi kamar yadda aka ji a baya waɗannan nakasassu sun bayyana wa shirin na ƙasa dalilansu na tarewa a ghana haka kuma sun buƙaci samun tallafi daga hukumomi domin rungumar sana'o'in da za su fitar da su daga kaskancin bara a cewar su suna taka muhimmiyar rawa a harkokin siyasa saboda ƙuri'un da suke baiwa 'yan takara amma kuma a ƙarshe sai abin ya zame musu turin motar siyasa kamar yadda aka saba gani a wasu ƙasashen afirka saboda haka suke fatan ganin an samu sauyi a nan gaba musamman a najeriya inda ake shirin gudanar da babban zaɓe a shekarar 2023 a kashi na ƙarshe na hirarsu da wakilin muryar amurka a kumasi hamza adam Malam Attahiru Makaho na gundumar Madawa ta jamhuriyar Nijar ya koka dangane da halin da masu tawaya ke ciki. kana da mukami na wakilin mai martaba sarkin makafi a nan wato birnin kumasi eh, makafin ku nawa ne da 'yan Nijar da 'yan Najeriya da saura wasu 'yan kasashe da kuka hadu a nan kuke tafiyar da masarauta na makafi. Eh, to lalle makafin muna da yawa sosai nan yanga musamman da na Najeriya da na Nijar muna da yawa nan yanga musamman mu dai mu mun yawa nan yanga. ba a rasa na birkina to amma dai nan najeriya da nijar muni a yawa nan ga akalla dai to ba a kasa makaho sattin ko saba'in maza dai Na'am, eh, na ji ɗaya daga cikin wato makafi da muka tattauna da su da zunnan eh, yana batun kalubale da kuke fuskanta na matsuguni Eh, gurin da za ku ringa bacci ku ringa aiwatar da harkokin ku yau da kullum ban sani ba ko kai kuma kana goyon bayan wannan matsala haka da suke fuskanta na matsala akwai ta kam don yanzu haka inda abin a ce da daddare na kan zaka nan ga bayan sha biyu irin yadda ka muna kwanciya nan to kai ma kanka abin sai ya baka tausayi tunda ka duba dakunan ga guda biyu da muke cikin nan to lalle mu da ke cikin nan mun ka kwantar nan to wani in yasa ka faɗa ta kwanta kwancin batururi na muka yi in ka ce za ka juya to aiki ne ka juya din yanzu da jama'a take take zakkuwa nan nan ga to kuma ba lai cikin haka nan kuma wani zo kuma haka nan za a rusa shi to sai ka taso ka sahi jikin ka na ciwo to haka nan dai muke faman kwakwantawa dai saboda duwan mu mu ne wani bako zaka ba mu cashe tai mu da azzauna ni nan yanga da zaka dole mu karbe shi mu tura shi cikin wurin to hakan dai aka kwanta har ayi salat in so a tattashi kwashe to wuri gari ya waye a a ci zuwa abinci lalle kan fama da wurin matsuguni yana dame mu kwarai mun yi kokarin kai magana gamayya to har yau ba mu samu wasu wasu manya kuka gabatar da kara ku eh mun sa magana gamayya abin da bai samu ba muke suwa kuka eh, gabatar da wannan eh, koke koke kwana kwanan gama mun zo ga sarkin zango mun kai wannan koke gare shi Eh, ya tsakanin ku da mutanen kumashi yake eh to mutanen kumashi Allah shi albarka muna nan muna zaman arziki tare da su nan na cikin musamman na cikin zangwanga muna abin arziki da su wanzu abubuwa suka taso wanda ba mu ga mun iya gyarawa muna kai magana gare su kuma su sa baki ciki a gyara in wani mu ciki Allah karɓi shi su ka safa da marwa su yi mana hidimomi mu dan kara da wani abu su ma su kara mu da wani abu a kai shi makabira wannan alhamdulillah muna na irin su kaman asambalama irin su kamfore irin su ga sanar dai ta za a gwari yana zango muna wannan abin gashi da su alhamdulillah dai ba matsala cikin wannan wuri masha Allah ah, jama'a masu sauraro mun tattauna da wasu manya na fadawa na masarautan Eh, makafi a nan birnin kumasi da ɗaya kuma daga cikin fadawa na masarautar makafi a ibadan na tarayyar najeriya wanda irin kalubale da suke fuskanta da irin yadda suke kai da kawowansu ga baki ɗaya da abubuwan da suke bukata na ainihin gwamnatoci wa hasatan na tarayyar najeriya da jamhuriyar jihar ga baki ɗaya To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin shugabannin makafin nijar da najeriya mazauna ghana da wakilin muryar amurka a kumasi hamza adam ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya madalla yanzu kuma sai sharhin jaridin Ghana. jaridar kasar ghana da daily graphic da mu soma sharhin jaridun na yau majalisar ɗinkin duniya ta yi alkawarin tallafawa gana da kuɗi dala miliyan 260 wa ƙudurin cigaba mai ɗorewa ajanda na shekara ta 2063 jaridar ta ce ofishin majalisar ɗinkin duniya a nan ƙasar ghana ya yi alkawarin kuɗi dola miliyan 260 wadda ya kama ghana sidi biliyan 2.6 domin tallafawa ƙasar ta ƙara ƙarfafa cimma ƙudurin gaba mai ɗorewa ajanda ta shekara ta 2063 ita kuma jaridar ghanaian times wannan labarin ta rawaito wasu kamfanoni guda hudu sun shiga tsaka mai wuya saboda sun ki bai wa kwastamomin su takardar shaidar sayan kaya na harajin vat Jarida ta ce wasu kamfanoni guda biyu da sun ka hada da na 'yan kasar sin wato chinese da 'yan lebanon wato an kame su ajiya a nan birnin accra saboda sun ki baya da takardar shaidar sayan kaya da ake kira vata na haraji kenan ga kwastamomin su ko da yake ba a bayyana da ko wasu wane ne waɗanda waɗannan mutane ba to amma kamfanonin nasu sun hada da Tanway Company Limited, Salina shop, Sabrak Motors Limited da Black Park Company Limited dukansu an same su da hannu dumu-dumu a cikin wannan kazaman aiki. An sake haramta ma sarauniyar galamse harkar haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da wasu mutum uku beli. Jaridar Daily Guide ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce sarauniyar haƙan ma'adinai ta hanya da ake cewa galamse a nan ƙasar N1 da kuma ke da lakabi Aisha N1, da wasu mutane guda hudu an sake haramta musu beli a wata karamin kotu a nan birnin Accra. An kame su ne bayan an same su suna gudanar da harkan haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya a jihar Ashanti. Lauyoyin waɗanda ake zargin sun sake gabatar da su na lalle a ba waɗanda suke tsayawa beli. amma kotun wadda samuel bright akwa ke jagora ya teka shi ƙasa ya ce ba za a ba su beli ba saboda ana suna nan ana ci gaba da bincike dangane da lamarinsu. Ita kuma jaridar Independent wannan labarin tarwaito. Abokan adawanmu ba su karatu. sai dai kawai su rinka cewar kuna karya ba miya ne mataimakin shugaban kasa ya faɗi haka jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa dr mahmudu bawumiya ya koka game da gazawan abokan adawan gwamnati wurin yin karatu ko kuma su nemi ƙarin haske akan ayyuka da ake gudanarwa ya faɗa cewar ba shi da kyau ko miskala zarratan cewar duda suna gaza neman ƙarin haske dangane da a lamura da ke gudana to da'iman kuma sai su rinka zargin gwamnati da yin karya da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau Radwana allah tara ba sashen hausa na muryar amurka accra da yanzu kuma ga labaran duniya a takaice a takaicen jami'an tarayyar turai sun yi kira da a kakabawa rasha tsatsauran takunkuma kan harkokin kasuwancinta inda suka soki hukumomin moscow kan zaben raba gardama na bogi da suka gudanar a ukraine lamarin da har ila yau suka ce wani mataki ne na karɓa ikon wasu yankunan makwabciyarta don ta haɗe da nata Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce kuri'ar raba gardama da Kremlin ta shirya a yankuna hudu na Ukraine don shiga Rasha. Wani yunkuri ne da ba bisa ka'ida ba na kwace ƙasa da canza iyakokin ƙasa da ƙasa da ƙarfi. Rasha ta ce sakamakon zaben da aka yi cikin kwanaki biyar da suka gabata ya yi matukar samun goyon bayan haɗewa amma Ukraine da Amurka da ƙawayenta na yamma sun ƙi amincewa da zaben na raba gardamar. A wani labari mai nasaba da wannan kamfanonin turai na ƙara ɗaukar matakan tsaro a kusa da bututun mai sannan farashin makamashi na sake hawa sama yayin da ake zargin an lalata wasu bututun mai guda biyu da gangan waɗanda suka taho daga rasha lamarin da ke ƙara nuna yadda nahiyar ta turai ke fuskantar barazana a wannan fanni na samun mai wanda hakan ya sa ƙungiyar ta iyu e ta yi gargaɗin ɗaukar fansa. To daga ƙarshe cibiyar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta ƙasa da ke Miami ta ce mahaukaciyar guguwar nan mai suna ayan ta afka jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka. Masu hasashen sun ce ayan ta zo sauka ne a ranar Laraba kusa da Cayo Costa da ke kusa da gabar tekun kudu maso yammacin Florida. Tare da iska mai tafiyar kusan kilomita 2,500 a cikin sa'a guda. masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan ashirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan allah ya kama za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana kada manta za a iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com a yaushe ake so kazalika za a iya zuwa shafukanmu na facebook twitter da instagram domin sanin halin da duniya take ciki yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa sai solomon abu da kuma malama zainab ni mahmud lalo nake cewa auna lafiya